cikin adadin waɗanda ke dawowa gida 'yan najeriya daga can ƙasar libya a iya cewa sun fi daga jihar edo abin tambaya a nan bayan da suka taɓa ƙasar najeriya ko yaya suka samu kansu a ciki ɗaya daga cikin shugabannin gwamnatin jihar edo mr solomon agwaje ya ce gwamnatin jihar edo ta yi tanadi na musamman 20,000 naira paid every month ya ce gwamnatin jihar ta amince da basu naira dubu ashirin kowane wata har tsawon watanni uku wanda daga nan za a tantance kowace irin sana'a suke yi kafin wannan balaguro kowace irin sana'a kuma za su yi a gaba ya ce gwamnatin najeriya ta yi namijin kokari na dawo da su gida amma kuma ta bar su babu wani yunkuri na tallafa musu ci gaba da rayuwa mai amfani they run to libya now to bring returnings ask them to a, a, a lot of things for them God do, do, do that to Port Harcourt Airport are abandoned and, and asked us to come and pick them without a hmm. dime. Then how do you expect this one to survive? Sai dai a cewar Mr. Victor Nelson mai shekaru 32 ya ce har sai da aka sai da shi a naira 150 a kasar Talibiya. Their friend left me 50,000 too, which is a family friend. Ya ce a ƙoƙarinsa na shiga Turai sai ya faɗa hannun wasu 'yan Najeriya kuma suka sai da shi naira 150. amma daga bisani ya biya naira dubu hamsin domin fansa sannan mahaifiyarsa ta biya naira dubu ɗari daga can najeriya kuma ban san yadda mahaifiyar ta samu kuɗin ba malama imam fatima muhammad da jamilu paki sun bayyana ra'ayinsu kan wannan hali da wasu 'yan najeriya suka shiga ya kamata gwamnati da kuma al'ummar ƙasar nan su taimaka wa matasa da suka bar ƙasar najeriya domin zuwa kasar turai domin fatauci a taimaka musu domin a ba karamar wahala suka fuskanta ba to ni dai a gani na duk abin da ya kamata a musu gwamnati ta riga ta musu tunda har aka ɗauko su daga ƙasar libya suna gab da mutuwa aka ɗauko mutum aka da shi ƙasarsa babu abin da ya wuce wannan an ceci rayuwarsa so the best thing da ya musu shine a koma da su zuwa ga iyalinsu hanyar da mutum ya bi ina mu dubu ɗari zuwa sama ita fi ƙasar libya don tafiya turai sai kuma bin wani hanyar ya nemi abin da ya ci gaba da rayuwarsa wannan ba matsala bane mutane nawa ne yan kasa wanda ba masu da hanyar da ake samun dubu goma su kuma ya ba musu har kawo yanzu dai 'yan najeriya na tattauna wannan batu na 'yan afirka zuwa turai don neman arzikin dare ɗaya mansur balabello dw hausa daga lagos a najeriya